رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa da kaddarawansa ya sake ba mu ikon haɗuwa a wannan guri mai albarka da muka saba haɗuwa duk mako wato shine masallaci ɗakin Allah a kuma wannan rana mai girma ranar juma'a madan komai ba sai don gabatar da ibada ta sallar juma'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ɗore kan gabatar da wannan ibada kamar yadda yake a shari'a Allah kuma ya sa ta zama tokar babbiya gare mu duk da ganin cewa an samu ƙurewar lokaci an dan makara ba a fara hudu ba da wuri ba eh, yan uwa za su dan yi hakuri saboda akwai hudu ba mai muhimmanci da za mu gabatar a yau wanda wannan hudubar mun mata take da cewa mara ba ramadan sunan mara ba ramadan eh, kamar yadda muka sani da dama ba haushe ya ce shekara kwana abinda bahaushe yake nufi da shekara kwana ne shine wato irin yadda lokaci ke gudu kuma lokaci ke tafiya yanzu yanzu za ga lokaci ya kewayo duk wani abin da aka yi ana yinsa za ka sashe ganin an maimaita shi wanda kusan a wannan zamani idan muka duba wato kusan gudun lokaci ya ƙaru wanda wannan gudun lokaci ɗin alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama sati ya rama kaman awa ɗaya wata ta zama kaman wato rana ɗaya shekara ta zama to kaman sati guda wannan daga alamatun ne min alamatin sa'a alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama ana kuma ƙara faɗakar da mu ne cewa lalle mu tashi mu yi aiki nagari domin lokaci ba ya jiran shi lokaci tafiya yake yi alwakatu kasaif dama shi lokaci kamar takobi yake illam takba'ahu ya kaba'uka idan kai baka yanke shi ba shi zai yanke ka don haka sai ka yi la'akari da wannan ka gabatar da wani alkhairi gare wato alkhairi wadda alkhairin zai amfane ka tan kafin lokacin yin alkhairin ya kwace maka wa qaddimu li anfusikum Allah ce ku gabatar da aikin alkhairi wa kawunan to a takaice dai kamar yadda yan uwa suka sani idan muka duba baya za mu gani kusan kamar ramadan ba mu wani daɗewa da rabuwa da shi ba amma yanzu tsakaninmu da ramadan ina ga bai kai ko sati biyu ba saura kaɗan ramadan ya shigo to lokacin da ramadan ya karatu wasu mutane suna murna wa'anda suka san alkhairi da kuma fa'ida da kuma albarkan da ke ciki wasu mutanen kuma suna bakin ciki saboda suna ganin za su bar abinci za su bar abin sha za su bar biyan wasu bukatunsu alhali ba su sani ba cewa barin biyan waɗannan bukatun na ci ko sha ko wasu sauran bukatu daban a yi azumin ramadan ɗin shi ya fi alkhairi shi ya fi falala shi ya fi lada kusan yanzu aka samu wani mutum shi yanzu abin da ke damunsa shine yanzu kwanan na ramadan zai shigo za mu shiga wahala za mu shiga damuwa za mu shiga halin matsi da wannan tunanin nasa ko kaɗan tunanin bai dace ba domin ramadan sahabbai radiyallahu anhum suna matukan burinsu ga cewa ramadan ya gabato suna matukan sha'awar suna ma addu'a allah maɗauki sarki ya kai su wannan lokaci na ramadan ɗin to alhamdulillah yan uwa ramadan na zuwa watan albarka watan alkhairi watan gafara watan da ake yanta mutane cikinsa daga wuta zuwa aljanna wata ne wanda idan ka bayar da abu guda ɗaya sai a ninninka maka shi idan ka yi aikin alkhairi guda ɗaya sai a ninninka maka wannan wata mai albarka ta ramadan azuminsa wato mu wannan al'umman ne aka mana alfarma da darajawa da martabawa da bamu wannan wata ɗin an farlantawa waɗanda suke gabanin mu azumi kamar yadda Allah ta'ala faɗa a cikin suratul baqara inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam an farlanta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suke gabaninku la'allakum tattaqun lalle idan kun azumci watan ramadan din yadda Allah ya ce za ku zamanto masu tsoron Allah to amma sai dai shin su waɗanda suka rigaye mun da aka wajabta musu yin azumi shin azumin ramadana ne ko kuma wani azumi ne kawai aka wajabta musu ba ramadan ba shine malamai suka ce ba ramadan ba ne mu Allah da ya wajabta mana azumin sai ya saka mana azumin a cikin watan ramadan wanda wannan watan ramadan din albarkun da suke tare da shi ba kaɗan ba ne kusan wannan wata shine shugaban watanni ta cikin watanni babu wata da ta kai ramadan babu wata da ta kai ramadan saboda wannan alkur'ani littafin allah da aka saukar an saukar da shi ne a cikin wannan wata ka koma suratul Baƙara, allah maɗaukakin sarki ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an Allah ce watan Ramadan wadda aka saukar da littafin alƙur'ani a cikinsa a cikin Ramadan ne aka saukar da Qur'ani kaga kuma saukar da ƙur'ani da aka a cikin Ramadan kawai ya isa falala ya isa daraja ya isa ya zama wata kima ta musamman wato ga Ramadan wanda Allah ya saukar da maganarsa littafinsa ya saukar da shi a cikin wannan wata ɗin wannan wata ta Ramadan a cikinta ana kama shaidanu a ɗaure su a kulle su a hana su cutar da mutane sa'an nan ana buɗe kofofin aljanna ana kuma rufe kofofin wuta ana kuma wa mutane rahama da yawa a cikin wannan wata mai albarka da muke fuskanta shine wata ramadan a cikinsa kuma ake samun wani dare wanda wannan dare din Allah maɗaukin sarki ya ce ya fi alkhairi a kan wasu watanni dubu Allah ya ce inna an zallahu fi lailatul qadr lalle mu din nan mun saukar da littafin alqur'ani a daren lailatul qadr Allah ya ce wa ma adaraka ma lailatul qadr ka san wace dare ce daren lailatul qadr idan baka san daren ba Allah ya ce bari ya gaya maka yace daren lailatul qadr din nan ya fi alkhairi ibada a cikinsa ladansa ya fi alkhairi akan ibadan watanni dubu akan ibadan watanni dubu wannan daren ya fi su idan ka samu dace da wato ibada wato kana ibada a cikin wannan dare ne da kadar din to ka sami falala wanda falalan fa ya fi watanni dubu in ji Allah ta watanni dubu in nan ma kawai a ce maka a lissafa maka nawa ne watanni dubu masu lissafi suka lissafa suka ce watanni dubu in nan sun kai wajen shekara tamanin da uku da wata uku da sati uku da kwana uku har ma da awa uku a kai da ma wasu mintoci da aka lissafi wayannan watanni dubun kacal kenan amma allah ya ce khairun min alfi shahar shi wannan dare ko kuma ita wannan dare ta lailatul qadr ɗin ta fi alkhairi ma fiye da watanni dubu ba ma watanni dubu kawai aka tsaya ba to da haka shi ramadan ɗin nan ba karamin alkhairi ba ne a cikinsa ramadan ɗin nan ba karamin wato ba albarku kaɗan ba ne a cikinsa duk mutumin da yake son samun lada yake son samun alkhairi yake son samun albarka dole ya sha'awan zuwa ramadan dole ya zamanto a shirye don tarbar ramadan ya zamanto ya yi tanadi wanda da wannan tanadin ne zai tare ramadan don mutumin da yake son samun wannan gara basa dole ya shirya wa ramadan da aka watan ramadan na dab idan allah ya ba mu ikon kaiwa kenan ta iya yiwa mu kai ta iya yiwa ba za mu kai ba kamar yadda bara an yi wannan azumin da wasu da dama daga cikin 'yan uwa amma wannan shekarar daidai lokacin da muke din yanzu wa'annan mutane ba su kai lokacin ba domin ma shi yanzu mun kai lokacin ba mu sani ba ko za mu kai ramadan din ko ba za mu kai ba allah shi ya bar wa kansa sani saboda duk wanda ke raye zaman jiran mutuwa yake yi ko yanzu ko anjima ko gobe ko jibi ko gata da rashin lafiya ne ko kuma ba rashin lafiya mutuwa ba ruwanta da wannan an ta zo kawai kan yi gaba da mutum ne ko ya rashin lafiya ko bai yi ba ko ya yi hatsarin mota ko bai yi ba ko ya yi tuntube ko bai yi ba ko wani abu ya same shi ko bai same shi ba idan lokaci ya zo kawai sai tafiya to mu din ma ba mu sani ba ko za mu kai ramadan din ko ba za mu kai ba ba mu sani ba Allahu a'lam amma ko ma dai ba za mu kai ba akwai bukatar mu yi niyya mai kyau na taron ramadan ɗin ko da a ce ba mu kai ba mun dai niyya na alkhairi kuma mun mutu da niyyan alkhairi domin ana ba mutum ladan niyya idan mutum ya yi kyakkyawar niyya akan ba shi ladan niyyar ko da a ce bai samu aikatawa ba akan ba shi lada to da haka abin da nake kira mu zuwa gare shi shine mu yi shirin tarban watan nan da ayyukan alkhairi da ayyuka na kwarai da ayyuka na gari da ayyuka da Allah ke so wadda mun san waɗannan ayyuka Allah maɗaukakin sarki shi ce a Yesu a zan yi kira ga 'yan kasuwa 'yan kasuwanmu a wannan lokaci a wannan zamani gaskiya suna da matsala matsalar su ita ce duk lokacin da aka ce ramadan ya gabato ramadan ya karato ramadan ya kusato to a wannan lokacin ne suke aiki da wannan damar sai su tsananta kayayyakin da suke sayarwa su tsananta masa kuɗi za a ga abu kwata-kwata baya ficewa ana sai da shi dubu biyu idan ramadan ta karato me suke yi sai su mai da shi dubu hudu ko dubu biyar kawai damuwarsu a lokacin su yi kuɗi duk azabar da talakawa za su sha ba damuwarsu ba ne so alheri da ake so a samu a watan ma ba damuwarsu ba ne ladan da ake nema a watan ba damuwarsu ba ne fallon da ake nema a watan ba damuwarsu ba ne alheri da ake nema a watan ba damuwarsu ba ne su dai kawai su tsananta wa bayan allah ga abu a cikin farashi mai sauki aka samo shi amma sai su da masa wato sai saka masa wani farashi wanda wannan farashin ya fi farashin da ake sai da shi a da wanda gaskiya wannan kuskure ne bai dace ba ga dukkan mutumin da yake da imani da yake da tausayi a ransa da yake wato tausayawa bayan Allah wa'anda suke akwai talakawa da yawa akwai marasa ƙarfi da yawa akwai marasa wadata da yawa akwai waɗanda ba su da abin da ma za su sayi abin da za su cin to ka je ka ƙara farashin wato farashi na kaya ka ƙara masa farashi ka ga babu tausayi tare da kai Allah mai tausayi ne yana son masu tausayi Allah mai ahuwa ne yana son masu ahuwa kai kana son a maka ahuwa to kai maka wa wani annabi ya ce irhamu man fil ardi ku tausaya wadda ke ƙasa yarhamukum man fis sama'i Allah da ke sama shi ma zai tausaya muku amma in kun tsanantawa da ke kasa to kuma Allah zai tsananta muku sai ka ka daga farashin kayan amma kuma Allah bai sanya albarka cikin abin da ka samu ba ka samu kuɗin amma idan aka ce ka nuna wani abu guda ɗaya wadda kai na a zo a gani da kuɗin ba za ka iya nunawa ba saboda Allah ya rage albarkan kuɗin ka takura wa bayansa ka tsananta wa bayansa ka musguna musu saboda haka kai ma sai Allah ya janye maka jin daɗin amfani da abin da ka samu ɗin. a yanzu haka yanzu nan da sati ɗaya ko kuma nan da ɗan kwanaki kaɗan ko kuma a yanzu ma haka za ka samu sun fara tsananta kayayyaki na kasuwansu gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla da ɗan kasuwa wanda in zai sayi kaya cikin sauki yake saya ba wani abin nan haka nan in zai sayar ma cikin sauki yake sayarwa to amma mu duka kusan a wannan zamani musamman idan aka koma bangaren mu musulmai abun kunya mu ne ma muke da irin wannan halin mu ne muke da irin wannan ɗabi'ar wani ma yana da kayan yana jin ramadan ya kusa sai ya ɓoye kayan sai ya ɓoye kayan a shago ya ki fitowa da kayan sai ya ma ce ba kayan kaka ya yi ƙarya ya yi ƙarya lokacin da ake bukatan abu ka ɓoye baka bayar ba sa'annan kuma kayi ƙaryen cewa babu kaga laifi biyu kenan to da haka ka zamanto mai sauki ka zamanto mai sassauci ko don neman alherin da ke cikin wannan watan duk da dai da yawa daga cikin mutane su alherin ba damuwansu ba ne shi wani in zai samu duniyarsa to kawai ya fi son ya samu duniyar shi idan ma aka ce wannan abu na lada ne ba damuwarsa ba ne ladan ba damuwarsa ba ne falalar ba damuwarsa ne albarkar da za a samu to ka sani duk abin da ka samu a duniya in baka samu lahira ba kai asara lahira wal akhiratu khairu wa abqa Allah ce lahira ita ce tafi alkhairi kuma tafi wanzuwa duk abin da ka sani a duniya nan zai kare in wadata ce za ta kare in mulki ne zai kare in wata alfarma ce za ta kare duk wani abin da ka sani zai kare babu abin da za ka tarar a lahira kai ci ribarsa sai abin da ka aikata na alkhairi وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله duk abin da ya gabatar da kawo kun alkhairi za ku same shi a gurin Allah to da haka dan Allah dan kasuwa dan Allah dan kasuwa ku ji tsoron Allah idan mace dan kasuwa ina nufin wanda suke sai da kayayyakin da ake amfani da su a cikin wannan wata mai albarka kama masu sai da kayan sawa masu sai da siga masu sai da gishiri da dai sauran kayaki da ake amfani da su ku ji tsoron Allah kar ku wa kaya farashi saboda kun ga watan Ramadan ta zo ko ba ku san samun alkhairin da ke ciki ba ku san samun ladan da ke ciki ku ji tsoron Allah na gaba kira ne ga mawadata mawadata ku ji tsoron Allah dukiyar da Allah ya baku ajiya ne Allah ya baku amana ce Allah ya baku ba an baku ne kawai ku kaɗai ku ji daɗi daga ku sai 'ya'yanku ba domin da yawa daga cikin mawadata ba sa iya taimakawa za a ga talakawa suna fama da bala'i suna fama da talauci suna fama da yunwa kai za ka sabu makwabci ne ma da makwabci makwabcin na da wadata makwabcinsa ba shi da wadata zai ci abinci ya ƙoshi ‘ya'yansa su ci abinci su ƙoshi amma makwabcinsa talaka haka zai zauna ba zai ci abinci ba ba zai samu wani abu ba shi kuma ya damu ba gashi annabi ya ce duk mutumin da ya kwana a ƙoshe makwabcinsa ya kwana na wato da yunwa ba shi da imani lalle da yawa daga cikin mutane ba su da imani kina a zamanin nan da yawa daga cikin mutane a zamanin ba su da imani saboda akwai talakawa a jikinsu da yawa wallahi yanzu wani mutum idan ya samu abincin safe da kiryaci wallahi da kirya samu na rana da ƙyar ya samu na dare ba hali amma za ka samu duk da haka wani ɗan uwansa mawadaci iya da wadatin amma ba zai iya masa komai ba sai dai ma ya zage shi a gaban mutane sai dai ma ya aibata shi ya ce talakan banza talakan wofi to kai inda ka samu dukiya an ce maka dabarar ka ce ta baka ba wai dabarar ka bace ta baka ba wai wayon ka bane ya baka ba wai iyawan ka bane ya baka tattalin ka ba shine ya baka ba Allah ne ya baka in dabara ce wani ya fi ka in ilimi ne wani ya fi ka in zare ido ne wani ya fi ka in tattali ne wani ya fi ka amma Allah bai bashi ba da haka da Allah ba kai ma sai ka taimaka wa talakawa ka taimaka musu to babban ma abun bakin ciki abin da ke faruwa mutane a yau sun fi son yin abu don riya mutane sun fi son yin abu don a gani mutane sun fi son yin abu don a sani mutane sun fi son yin abu don ayaba wallahi duk mutumin da ya aiki don ayaba shi aikin banza in karatu ne kai don a yaba kai aikin banza in sadaka kai don a yaba ka kai aikin banza in wani aikin alheri kai don a yaba ka kai aikin banza za ka gani sau da yawa mawadata abin da suke so sun fi so a kira sunansu za a yi ga mutum ga talaka ba tare da shi bayi da abinci da zai ci yau kuma makwabcin ya sani amma ba zai ɗaukar abincin ya bashi ba ya gwammace ƙware ya ɗauka a kai wani guri da za a iya sanarwa a ce ayuwa ne alhaji Wani ya bayar da kaza da kaza da kaza shi ne damuwarsa a ji sunansa to aka ji sunansa kai asara baka da lada ko kadan karanta tarihi ga aliyu bin husain bin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu aliyu bin husain bin aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ya ɗauki nauyin gida ɗaya ɗaya ɗaya har gida ɗaya shi yake ba su abinci gida ɗari fa ba mutum ɗari ba gida ɗari shi ke ba su abinci amma babu wadda ya san su ma waɗanda ake ba su abincin ba su ma san wa yake kawo masu abincin ba sai dai kawai mutum ya samu an ajiye masa buhun abinci a kofar ɗakinsa cikin dare yake wannan aikin za a marbatillah don neman yardan Allah ba a ma san cewa shi ke ciyarwa ba sai bayan barin duniya da ya bar duniya yawa yi ga wato mutanen da suke samun abincin da suka ga ba sa samu yanzu aka ji ana masa wanka sai a ga alama na karcen buhu wato irin buhu ya karci bayansa haka ga alaman kanta kanta nan ne aka gane cewa shi ke ciyar da su ka dubi hilatul auliya na abu nu'aib amma ga da dama daga cikin mawadata a yau ba damuwarsu ba ne wannan in dai har za su bayar ba za a yabe su ba to ba sa bayarwa in dai har za su taimaka ba za a ji su ba to ba za su taimaka ba in har za su agaza ba za a san su ba to ina to gaskiya duk masu yin haka sun shiga uku hatta wannan hatta wannan hakkin Allah mawadata sun hana zakka da ake cirewa a dukiya mawadata sun hana ba sa bayarwa sun wa kansu rowa sun hana talakawa hakkinsu wani ma yana ganin cire zakka zai a zuciyarsa ai asara ce ya za a yi in yi tattalin in yi kasuwanci in yi kaza in yi kaza in wahala in wahala in wahala kafin kuma sa'annan kuma a zo a cire in cire zakka bayan na wahala na yi aiki kaza na yi aiki kaza da kaina samu tukuna cin cire zakka to ya kai wauta wahalan da kai da me kai duk wahalan da kai kai da kayan Allah kai idan noma kai kasar Allah ka noma ka noma sa'annan irin Allah ka shuka sa'annan ruwan Allah ne ya shayar maka da shi kai kai karan kanka ma na waye ne na Allah ne karfin da kai aiki da shi da dabaran da kai aiki da shi da ilimin da kai aiki da shi na waye ne ba na Allah ba ne amma sun hana zakkan ma ba sa bayarwa sun taskace to wa'annan kuma bala'i na jiran su gobe kiyama Allah ce wallazina yakrizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi azabin alim aya ta 34 zuwa 35 a cikin suratul tauba Allah ce wanda suke taskace azurfa da zinari a takaice dai ba sa ba da zakka su taskace su ki wato ba da zakkansa Allah ya ce ka musu albishiri bi azabin alim da azaba wanda yake mai radadi yoma yuhma alai ran da za a kona shi wanda ya hana zakkan akan dukiyar za a kona shi fatukwa bi hajibahum sai a dinga yin lalas a goshin wato a goshin su da wannan dukiyar da a dinga musu lalas ai kun san lalas a kona goshin su da dukiyar a kuma kona gefan su a kuma kona bayyakin su shine malamai suka tsaya suka ce to menene yasa a wannan ayar aka ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum aka ambaci gabobi guda uku goshi gefe baya me yasa Allah ya ambaci wannan a cikin Qur'ani yasa saboda aksari hakkin talakawa lokacin da mawadaci ke hanawa farkon abin da yake fara yi idan talaka ya tambaye shi haƙƙinsa hakkinsa me yake daurewa fuska ta ga ya shafi goshi kenan ɗaure fuska daga nan kuma sai ya fara maganganu daga maganganu bayan ya wulakanta talaka me yake yi sai ya fara juyawa da ina ke fara juyawa da gefe idan ya juya da gefen sai ina ya juya kuma gaba daya sai baya ce nan kaga su suka yi tarayya gurin hana dukiya din saboda haka ma aka keɓance su da kira aka keɓance su da ambato cewa za a yi musu dalas to da haka duk mutumin da ya hana hakkin Allah ya shiga uku gobe kiyama domin dukiyar ma za a maida maka ita bala'i za a rataya maka ita a wato ɗaure maka wuyanka da ita kamar yadda ya tabbata hadisin abdullahi bin umar radiyallahu an wannan hadisin imamun nasa'i ya fito da hadisin al'allamatul albani ya ce hadisin hasan ne manzo Allah ya ce duk wanda yake bayar da hakkin dukiyarsa gobe kiyama za a haɗa shi da wani maciji wanda macijin zai rizimce shi za a ɗaure shi da shi ma'ana za a za a kewaye wuyansa da macijin shi ne ma'ana bai ya ce macijin a shuja idan aka ce shuja shine namijin mesa mesa namiji kenan shi ne a shuja akara abinda ake nufi da akara kuma shi ne wadda saboda dafinsa saboda dafin da ke cikin macijin akwai wani gashi da yake fitowa akan sai na faduwa a ƙasa saboda bala'in dafin da ke cikinsa haka zai dinga saran wadda ya hana zakan nan wadda ya hana dukiyar nan haka macijin zai dinga saransa yana bala'in shan dafi yana cewa in yin kawo kuka zai ci a ana kan zuka ana kan zuka ana kan zuka ni ne taskarka ni ne wannan taskar da ka hana ka haya talakawa hakkinsu ka hana su abin da ya dace a basu kai rike ka saka cikin dukiyarka alhali Allah ne ya ce a fitar to da yan uwa ku ji tsoron Allah waɗanda ba su fitar da zakkan dukiyarsu ba su fitar su taimaka wa talakawa da suke cikin halin matsala da suke cikin halin damuwa da suke halin rashin abinci da suke cikin halin rashin abin sha idan dai suna son su haɗu da Allah lafiya idan suna son su haɗu da Allah lafiya amma duk wanda ya hana ya shiga uku kuma hana zakkan ma iya daga cikin abin da yake kawo wa mutane tsanani talauci har ma ruwan sama yakan zama sababi a hana mutane ruwan sama ga hadisin buraida wanda imamu tsabarani ya fito da wannan hadisin annabi tsira da aminci allah sabbata a gare shi yake cewa hana zakka hana zakka shine yake jawo a jarrabe mutane bisine a jarrabe ku ba ruwa a jarrabe ku da talauci a jarrabe ku da kunci a jarrabe ku da matsaloli da yawa amma mutane ba su damu ba to da haka abinda ka hana din nan ba alheri bane gare ka shine Allah ya ce wala ya hasabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum Allah ce wanda suka yi rowa din nan hakkin Allah ma su fita suka hana kar su yi tsammanin abinda suka hana din alkhairi ne gare su Allah ce sharri ne gare su za a rataya musu abinda suka hana din nan gobe kiyama za a rataya musu da aka ya kuma wadata ku ji tsoron Allah musamman kun ga irin yanayi da irin hali da irin yadda mutane suka tsinci kansu a wannan lokaci na karyewar tattalin arziki yanzu masallataiya masallataiya ka je ka gani kaga wannan ya zo don allah ka taimaka masa koda da mudun masara daya wannan ya zo don allah ka taimaka masa koda da garin kwaki wannan ya zo ka taimaka masa koda da don allah ku duba ku taimaka wa bayan allah ɗin ku taimaka musu kuma allah zai taimake ku ku agaza musu kuma Allah zai agaje ku to da haka lalle ne mu yi kokari mu ga mun tabuka wani abin arziki ga wannan wata mai albarka na zuwa kowa ya shirya abin da zai gabatar na aikin alkhairi in ma baka kai ba dai kayi niyya aikin alkhairi kan ka ci gaba da yi ba wai sai lokacin ya zaka aikin alkhairi ba ci gaba amma lokacin kuma ka ƙara saboda ka samu alherin da ake samu a ciki duk mutumin da ramadan ta kama har ta fita bai abin alheri ba ya yi asara to da haka 'yan uwa mu yi ƙoƙari mu ba da himma mu rage wa kanmu rowa mu rage wa kanmu son duniya mu rage wa kanmu wato mu rage wa kanmu tauri irin taurin da muke da shi saboda ruwa yawa mutane yawa tauri yawa mutane yawa da haka allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zamanto daga cikin bayan Allah na kwarai da za mu gabatar da aikin alkhairi a wannan lokaci mai zuwa din a yanzu ma Allah azarta mu da gabatar da shi kuma Allah azarta mu da gabatar da shi lokaci mai zuwa to da haka ina fatan yan uwa za su yi amfani da wannan yar fadakarwa da dai takaitacciya Allah ta'ala ya taimake mu Allah kuma ya bamu nasara baki daya ina ga lokaci ya ja ya kamata mu yi hudubar larabci sai mu yi sallah aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim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 صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله اتقوا الله واعملوا صالحا لعلكم تفلحون بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيكم الموت قبل أن تفارقوا هذه الدنيا إلى الآخرة اعملوا صالحا أيها الإخوة وعملوا بأن الأمر الصالح هو الذي ينفع الإنسان غدا أعني يوم القيامة الأمر الصالح هو الذي ينفع الإنسان هو الذي ينفع المرأة هو الذي يكون سبب دخوله الجنة يوم القيامة بادروا بالأعمال الصالحة أيها الإخوة الكرام واعلموا بأن رمضان قد قرب هذا الشهر المبارك الذي كنا ننتظره منذ قد قرب ما بقي منه إلا أيام ما بقي إلا أيام سياتي رمضان شهر البركة شهر الخير شهر المغفرة فعليكم أن تعملوا صالحا وعليكم أن تستعدوا لرمضان استعدوا لرمضان وأقبلوه بالنية بالنية الحسنة أقبلوا رمضان ماذا بالنية الحسنة لكي تجدوا ما فيه من الخير والبركة لأن في رمضان خيرات كثيرة في رمضان ماذا خيرات كثيرة لا يوفق بها إلا من يحبه الله لا يوفق بها إلا من يحبه الله أما كل من لا يحبه الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه بالأمل الصالح في هذا الشهر المبارك لا يوفق بالآمال الخير لا يفعل لا يوفق بماذا؟ بأعمال الخير في هذا الشهر المبارك أعني آه، شهر رمضان وهذا وهذا الشهر له فضائل له فضائل كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن الكريم فيه لأن القرآن العظيم قد أنزل في ليلة القدر وهذه الليل وهذه الليلة توجد في رمضان لا توجد في أي شهر إلا في شهر رمضان هذا من فضل رمضان واعلموا أيضا أيها الإخوة أن الإنفاق وعمل الخير في هذا الشهر خير من العمل في شهر غيره وأما كثير من الناس لا يبالون بأعمال ماذا الخير لا يبالون بأعمال الخير ولا يطلبون العذر من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر يتساهلون ولا يبالون بهذا الأجر اتقوا الله أيها الإخوة اتقوا الله أيها الإخوة واعلموا أن أعمال الخير هي التي تنفع الإنسان بعد موته كل ما رأيته في هذه الدنيا فإنه فان المال يفنى والملك يفنى والإنسان نفسه يفنى كل شيء يفنى لا يبقى شيء إلا من إلا الله يقول سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولذلك قدموا لأنفسكم أيها الإخوة قدموا لأنفسكم قدموا لأنفسكم الخير كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وقدموا لأنفسكم وقال في آية أخرى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا إخواني في الله بادروا بالأعمال الصالحة بادروا بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان واعلموا بأن رمضان شهر البركة وشهر الموافاة وشهر الإعانة أيها الأغنياء أيها الأغنياء سائد الفقراء في هذا الشهر المبارك ساعدوهم بالأموال سائدو ساعدوهم بما رزقكم الله واعلموا أن ما عندكم من مال فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقكم به الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقكم بهذا المال إذا أنفقتم المال في سبيله فإنه سيخلفه لكم وأما إذا منعتم المال وبخلتم على على أنفسكم فإنكم لا تجدون أي أجر عند الله لا تجدون أي أجر عند الله لا تجدون الأجر ولا تجدون المدح إلا الذم لأن البخل مذموم لأن البخل مذموم ما كثير من الأغنياء لا يبالون بمساعدة من بمساعدة الفقراء كثير من الناس لا يجدون الطعام ولا يجدون آه، الشراب لماذا؟ لقلة الفقر لكثرة الفقر لشدة الفقر ليس لديهم مال وليس لديهم طعام وليس لديهم أي شيء الذي ينتفعون به أما أنتم أيها الأغنياء قد أغناكم الله من فضله وما ذلك أنتم لا تساعدونهم ولا تعطونهم شيئا لا تفعلوا ذلك أيها الإخوة واتقوا الله أيضا أيها, أيها التجار ورخصوا لأن من من التجار من يزيد السعر إذا حضر رمضان إذا دخل رمضان يزيد الثئر في العروق التي عنده وهذا لا يجوز ارحموا ارحموا أيها الإخوة واعلموا بأن, بأن الله يرحم من يرحم ومن لا يرحم لا يرحم قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من لم يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء اتقوا الله عباد الله واعملوا صالحا لعلكم تفلحون واعلموا بأنكم موقوفون أمام الله عز وجل يوم القيامة اتقوا الله عباد الله واعملوا صالحا وامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى واجتنبوا نهايه لعلكم تفلحون اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله